Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum, Muhammad Awul Suleiman ne ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. wata yarinya a Bauchi wannan mahaifinta ne ya ce zarafinta wanda in zai je wajen ta ma da wuka yake zuwa ya ce in ta yi magana ko ta gaya ma kowa zai yanka ta. Cin zarafin da ya ma uwarta yadda ba za ta ba ta magana har uwar ta zo ta sani cewa ga abin da yake ma 'ya'yanta amma bata iya magana ba. Yarinyar ne cikin dare wajen karfe ɗaya na dare ta fita da gudu ta bar gidan. ta je ta buya aka neme ta aka rasa har ta haɗu da wani kafin aka ɗauke ta aka kira mu aka kai ta police station sannan aka haɗa mu da ita muka ɗauke ta muka canja mata magani muka saka ta a makaranta burin mu lokacin mu samu wajen da duk wanda aka ci zarafin shi kamar wayanda suke cikin ɗimuwan ƙwaƙwalwa da neman taimako sai mu ajiye su. Mm. To haka muka samu ba mu da wajen a lokacin haka muka samu wata mata muna bata da kuɗin lura da yarinyar duk wata. Mm. Sai ana, lura da yarinyar aka sata a makaranta sannan aka sama mata su suturu da sauransu. Amma daga baya abin ta fi shekara a hannunmu muna ƙoƙarin mu ga mun karɓa mata 'yancin baban ya gudu. Da mahaifin nata ya gudu ashe yana zuwa gida ba san da muka sani ba wajen maman. Har suka san yadda muka ajiye yarinya suka samu yarinya suka sata ta je kotu ta janye ƙarar. Yarinya shekaranta nawa ne? Shekaranta goma sha biyar. Mm. In fact a lokacin ma hatta ta ɗau ciki cikin ya zube. To muna ta ƙoƙari muka dai sama mata lafiya aka je asibiti aka yi mata komai aka dudduba ta shine muka ajiye ta. To a ƙarshe ba ban kenan ba a hukunta shi ba. A ƙarshe ba a hukunta shi ba saboda sun je sun je sun janye ƙaran da muka kai. To amma tun da yarinyar shekaran ta goma sha biyar ne bata kai sha takwas ba, dokan Najeriya bata da bada damar cewa a ci gaba da shari'a ba ita ta isa ta yanke hukunci da kanta misali. Dokan Najeriya ai kowane doka na cewa yaro bai isa ya ya yanke shi wannan hukuncin ba. Matsalan da muka samu bayan sun tafi din, muna son mu ci gaba da kes ɗin don har yau ba wai mun bar kes ɗin ba ne. Labarin ɗaya daga cikin mata dubu goma sha ɗaya da ɗari biyu da aka yi wa faɗe kenan a shekarar da ta gabata. Wato a kullum an yi wa mata ɗari uku da saba'in da hudu fyaɗe a Najeriya. kamar yadda Amnesty International suka ruwaito a kwana-kwanan nan. Kuma wannan shine batun da shirin namu na yau zai mayar da hankali a kai. Na tattauna da wata mai fafutukar kwatarwa waɗanda aka ci tarafinsu haƙƙi a Najeriya ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. Sunana Maryam Baban Muhammad, uh, ni ce shugabar ƙungiyar uh, Women in Leadership Initiative, Willy Africa. E, sannan ni nurse ce kuma wannan shekarar na Unsung Hero na Daily Trust, ina cikin wayan aka zaɓa saboda ayyukan da muke yi game da rape victims da kuma tallafa ma mata da matan da aka ci zarafinsu. To a matsayinku na waɗanda kuke fafutakan ganin musamman kun ƙwatarwa waɗanda ake cin zarafinsu haƙƙinsu daga wurin waɗanda suka ci zarafin nasu. A lokuta da dama idan hakan ta kasance ana kama su mazajen da suke yi wa irin waɗannan yara da kuma manyan mafyaɗe kuna samun labarin cewa an kama su? Um, yanzu haka muna da cases a kotu ya kai goma. Shi matsalan wannan cases shari'an fyaɗe yana da wahala. judicial system ɗinmu ya maida ya sa abin yana da wahala matuka hmm. tunda dole dole sai an samu shaida na ɗaya iyaye ba sa an karewa muna ta ƙoƙarin ilmantarwan cewan yaro idan an ga yarinya da wani makusancin haka a kai asibiti sai a bincika idan aka bincika likita ya bincika cewa aka tabbatar da wannan abu akwai matake-mataken da ya kamata a kai sai a kai police station a tabbatar cewa wanda ake zargin shi a kama shi har sai an bayar da wannan shaidan a kotu. To hmm. amma matsalan shi ne ba a samu da gaggawa a je asibiti. Wani lokaci har sai yunya ta yi tsarki ta wanke in ba wai an samu wasu bane da suka ga mutum ido da ido a lokacin. da yake aiwatarwa. To sai ka gani an je ma asibitin ba a samu shi asalin abin da ake nema ba wajen gwajin. Amma yawanci wayanda suke aiwatar da wannan abun ba sa nesa da, da yaran. A cikin gida ne, ko makwabci ne, ko malami ne, ko mai karantarwa ne, dukka ba za ka ji labaran da ko kawu ne. Akwai kes ɗin mu ma da muka samu munanan kesis wajen guda uku. na cewan mahaifi ne fa yake ma yaransa fyaɗe. Kuna ganin cewa kenan akwai gyara a harkar shari'a? A'a, in eh, shekaru baya da ya wuce lokacin da aka yi wannan lockdown ɗin aka rufe mutane, an samu kes ɗin sannan an samu cewan jama'a sun yi kururuwa sosai har ya ɗau hankalin gwamnati a kai. To matsalan shine idan aka zo aka fara magana an yi kururuwa sau ɗaya shikenan an yi kaman an kalli abin sai kuma sai a kwanta a kai. Amma dai ya kamata cewa a gani cewa an kai har ƙarshe an zartar da hukunci na cewan a ta yakan wannan abu za a samu ragewa idan sun gani cewan gwamnati su ma masu aikawan sun ga gwamnati da kuma kungiyoyi irin namu an haɗa karfi da karfe ana nan ana yakan su ka gani za a samu ragowa cewan duk wanda ya tabbatar yayi yayi wannan abu aka je aka hukunta shi wani makwabci ma ya ji labari ai an hukunta wannan ba a sake shi ba ya tafi banza kara zube haka ba zai nanata ba. To a ƙarshe akwai a ah, ƙudiri da ake kira da VAP Act wato wani wata doka da ake so jihohi su ɗabbaka wadda za ta rika hukunta duk wanda ya ci zarafin wani ɗan adam. Kina ganin ɗabbaka wannan doka za ta taimaka wurin yaƙi da harkokin fyaɗe a Najeriya? To ai shi yasa na ce maka duk laifin da ba hukunci an ce a nana ta yin shi kenan. Hmm, Ka gani akwai gyara, akwai gyara a yankin lokacin da ake ɗauka a zartar da wannan ma hukuncin. Maryam Baba Muhammad kenan wata mai fafutukar kare haƙƙin mata da ƙananan yara da aka ci zarafinsu a Najeriya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko kuma a shafinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Spotify ko Buzzsprout da kuma TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Idan bai sauraro bai manta ba, shirin namu na yau ya mayar da hankali ne a kan yawaitar aukuwar fyaɗe a Najeriya. Kafin tafiyar mu hutun rabin lokaci kuma mun tattauna da Maryam Baba Muhammad, wata mai fafutukar kare haƙƙin mata da ƙananan yaran da aka ci zarafinsu. Yanzu lokaci ne da za ku gyara zama domin jin yadda muka tattauna da barista Ma'aruf ya kasai A kan dalilan da ke sa shari'a da ta shafi fyaɗe jimawa a Najeriya. Barista me yake sa hakan? eh to kasan ita shari'a abubuwan da suke janyo jinkiri ko jan kafa a shari'a suna da yawa ta yiwu watakila ko kuwa a yajin aiki na aka yi na alkalai ko kuma an zo kotu bata zauna ba ko wani abu amma dai abin da zan tabbatar shine shari'o'i na fyaɗe suna daga cikin shari'o'in da kotuna suka fi saka ido a ciki To amma ai akwai maganar da mutane suke ta yi na cewa ana cewa a kawo wasu shedoji masu wahalar samu. E, to kasan shi dama ita shari'a tabbatar da laifi ya rataya a hannun mai gabatar da ƙara. saboda haka shi mai gabatar da kara idan zai gabatar da kara zai kawo shaidu shaidun nan da za a kawo tabbas sai sun gamsar da kotu akan cewa tuhumar da ake yi wa wanda ake zargi a gaban kotu ta tabbata saboda ni da kaina na san akwai shari'o'in da na yi na irin wannan din wanda wanda ake tuhuma din kotu ta sake su ta wanke su kuma kyauta ma muka yawanci muka wakilce su akwai wanda kuma mun yi amma kotu ta daure saboda kotu ta kama su da laifi ya danganta ga shaidar da aka gabatar a gaban kotu bari mu ji daga bakin ka barista waɗanne shaida ne ake bukata wanda aka yi wa fyaɗe ko aka ci zarafinta ta kawo eh kasan kasan shi shi shi fyaɗe kala biyu ne akwai na karamin karamar yarinya wadda bata fi shekara goma sha shida ba daga shekara bakwai daga zero daga shekara ɗaya haka abu ko wata shida zuwa abin da ya kai shekara goma sha shida to su ne ai wannan su kowace irin shaida ma ka kawo koya in dai za ta nuna cewa wannan yarinya an taɓa ta koyaya an yi fyaɗen to wannan wannan shaida tana iya inganta amma idan abu ne da ya shafi babba A wadda ta mallaki hankalin kanta sai ka kawo shaida da za ta nuna cewar da ko da yadda ta aka yi sannan ta kauce saboda haka akwai gaskiya abu ne mai tsaho kuma ita shaida ya danganta ga irin laifin da aka tare da kuma wanda aka aikatawa barista akwai magana na wata doka ta VAP Act wadda a hausance ake cewa dokan kare haƙƙin ɗan adam wanda aka ci zarafin shi no. Wannan doka jihohi goma sha takwas a Najeriya sun tabbatar da ita, sauran jihohin kuma har da Kano a ciki wanda ba su riga sun tabbatar da ita ba. Me wannan dokar ta kunsa? E, eh, ita wannan doka ta babar gaskiya doka ce da ta yi tare da masu dama da yawa wato ita kanta fassara abin da yake nufi da fyaɗen ma ita wannan dokar an yi ta ta shekara 2015 ƙarshen a gwamnatin shugaba jonathan kafin ya sauka duk suna cikin dokokin da aka saka wa hannu saboda haka wannan doka ta yi tare da dama haccin zarafin yara akwai abu tare da tare da dokar ta yi da kuma yadda za a hukunta wanda ya aikata laifin har diya ma ta yi tare da masu yawa sai a bangaren kamar jihar kano abinda na sani wanda ni ina cikin ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda muke cikin wani abin da ake ce masa coalition wato ta gamayyar ƙungiyoyi domin tabbatar da wannan doka ta BAP Act wanda ina ciki tun daga farko har zuwa yanzu matakin da aka zo. A matakin da ake a jihar Kano dama akwai doka ta penal code wadda ita ce ake gabatar da laifuffuka a kanta. Hmm. Saboda haka da aka zo abin da mu a jihar Kano ake so a yi, so ake saboda mu muna da al'adun daban Shi kuma abin da ake nufi da domestication wato idan doka ce ta majalisar dokokin tarayya ta yi sai ta lura da al'adar mutanen gari da kuma wani tanadi za a saka a ciki wanda za su tafi tare da ah, al'adar mutanen garin. Saboda haka shi aka ce to abin da za a yi tun da muna da fenar code wanda shi a shi ake gabatar da laifuffuka maimakon a yi fab art ita kadai gara a samu da ita fab din da fenar code a samu a haɗe su a fitar da doka guda ɗaya wadda za ta tabbatar da laifuffuka ba wai a dinga samun yau a ce a ɗauko daga fab a gobe a ɗauko daga fenar code ba wannan wannan ne aka yi wanda kuma iyakacin sani na dokar nan tana gaban majalisa amma baka ganin tana ɗaukar lokaci daga shekarar biyar zuwa yau wurin shekara shida ke nan fa eh gaskiya abin ya ɗauki lokaci amma dai gaskiya matakan da aka ɗauka ne gaskiya da yawa kasan shi yin doka ba abu ne da ake yin sa wani lokacin gaskiya cikin gaggawa da hanzari ba musamman irin doka da shafi zamantakewa ta al'umma irin wannan barista ma'aruf ya kasai kenan wani lauya mai zaman kanshi daga Kano a Najeriya Masu sauraro duka-duka abin da ya sabaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu ni Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku ku huta lafiya.